ina nanatawa duk limamin da ya yarda ya hada wa mutane sallah ba tare da dalilin da yake da hujja daga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama daga ubangiji ba wallahi zai amsa tambaya a wurin Allah sannan duk mamun da suka yadda suka bi haka ko suka matsa wa liman aka yi haka to su yi taka tsantsan domin sai sun amsa wa Allah me yasa suka haɗa sallah ba akan lokacinta ba kuma dalilin bai kai abin da zai sa a haɗa ba kuna fahimta idan kuskure ne ana ruwa ku tashi ba a haɗa sallah ba to wannan kuskuren gara a yi shi akan a haɗa alhali dalilin bai cika ba ta hanyar kuskure kun fahimci wannan gara kai kuskuren a ce wane baya sun hada sallah kuma sunna ce gara kai wannan kuskuren akan kai kuskuren a ce wane ya cika sakaci wajen hada sallah saboda duk wanda bai hada sallah a lokaci guda saboda dalilin ruwa ba Allah ba zai kama shi me yasa ba saboda ya tsaya akan asali ne amma duk wanda ya hada sai Allah ya tambaye shi me yasa ka hada idan dalilin ya kai sai ka wuce ina fata an fahimci wannan wannan sakacin da muke yi na hada sallah barkate. asalinsa addinin shi an ci ne ba na alu sunna ba ne su ne suke da wani hukunci wanshi jam'u zuhuraini da kuma jam'u al'isha'aini ne dai ko saboda haka suka je suka ɗauki magana suka lalata suka lalata fahimtar mutane to waɗannan abubuwa waɗannan irin munafukan 'yan jarida da suke zuwa gidajen rediyo da jaridu suna ainihin ɗaukar rahotanni na ƙarya suna faɗi a kanmu abin da muke cewa ko dai Allah ya shiryar da su su rinka tsayawa suna jin abu daga bakinmu haƙiƙanin yadda yake. ko kuma in ba haka ba abin da muke ce musu su tuna da cewa fa wa kullu bunu unsa wa in talat salamatuhu yawman ala alatin hadiba a mahamulu in kai ne dan jarida yau a gidan rediyon gobe ba kai bane to ka tuna sanda za a ɗauke ka akan makaratin nan ba ofishin gidan rediyo za a yi da kai ba ina za a yi da kai makabarta za a yi da kai shine aliyu ya ce wa kullu bunu unsa duk ɗan da mace ta haifa wa in tsalat salamatuhu komai tsawon lafiyar shi ko mai daren daɗewar shi yauman ya ce wata rana ka sa ido za ka ga ala alatin hadba'a kan makara za ka gan shi mahamulu an ɗauko shi a ran nan ba ofisi za a yi da shi ba duk wani rahoto na sharri na ƙarya da ya tattara a ran nan sai an yi mishi tambaya a kai to abin da muke cewa ku ji tsoron Allah kada wasu 'yan kungiya ko wasu 'yan ɗariƙu ko wasu 'yan masu abin da kuke so kawai su rinka amfani da ku wallahi mutuncin ku zai zube ba haka aikin jarida yake ba gaba ɗaya aikin jarida aiki ne na musulunci aikin jarida ba wai aikin bature bane a aikin jarida aikin musulunci ne duk sahabban nan me suke yi ba aikin jarida ne? ba rahotanni bane suke kawowa malaman hadisi manya-manya su ibnu hajar da sauransu duk ba aikin jarida ba ne shine a tace a gane labarin gaskiya daga labarin ƙarya ma'ana ka'idar ɗan jarida ba shi da cikakken ra'ayi akan wane dan wane maƙiyin shi ne ko dan wane masoyin shi ne amma shi kenan sai ka tafi gidan rediyo kaddara ka je ka faɗa yanzu eh, Musa Waziri ya faɗi wannan magana wajen shekara nawa da ta wuce shekara biyu ko uku gashi mu kuma za mu yi ta mushi raddi har sai ranar da ya dawo ya ƙarara karara ya dawo ya nuna ƙarya ne abin da ya faɗa ɗin nan domin abubuwan da ya je faɗa ba haka suke ba kuma ƙa'ida ita ce duk sanda ka faɗi abu da yake ba daidai ba sai ka dawo ka bayyana mutane cewa kazan nan da ka faɗa can ƙarya kake ba daidai ba ne ga gaskiya yanzu sannan ka tuba in ko ba haka ba Allah ya tsine maka albarka ya ce mala'iku sun tsine maka albarka duk wanda ya tashi zai tsinuwa Allah ya ce ya haɗa da kai innal ladhina yaktumuna ma anzalna min albayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللائنون أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللائنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم don haka ka ji ƙa'ida ya kai ɗan jarida ka ji tsoron Allah akan abin da kake faɗi kafin kai kai suka akan da'awar mu an samu iyayen gidanka yahudawa sun yi suka akan da'awa amma har yanzu da'awar tana nan tana haske kamar rana ta fito karfe bakwai na safe don haka baka isa baka kawo wani cikas ba ko kaɗan maganar da zaka faɗa minti biyar ne minti goma ta wuce mu kuma za mu saka a kasar tamu mu kuma mu ta yaɗawa shi yasa da kai da iyayen gidanka yan ƙungiya ne shugabannin ƙungiya ne shehunnan ɗariƙa ne zindikai ne yahudawa ne fasikai ne suka ɗau nauyinka oho sai ku wayi gari kunyar duniya da lahira ta kan muku iyakar ainihin abin da muke cewa kenan amma dai in bukata ta kama in ma malikiyar kuke bi domin yan gidan rediyo saboda munafunci wa yan gidan rediyo malikiya suke bi amma sai ka samu zindiki ya aske gemu sai ka samu ya take wandon shi kamar ainihin tantabara amma da an taba shi wai kuma a lokacin wai yana zaune ne ma wai yana shirin kara malikiya kuma amma ga zindiki haɓa shi kamar dutsen guga ta yi kwalkwalkwalkwal babu gashi ko fili jama'a mun gane wannan da kyau bayan malikiya ce mazhaba da tafi kowace zafi akan gemu ko kaɗan suka ce ba dama ba sassauci gemu saje hana ƙarya gemun da ke ƙarƙashin haɓa suka ce tas in ka taɓa wani daga ciki ka aikata haramun ku karanta littafin bayani ainihin albidi'a na shehu usmanu dan fodiyo da littafin shi iya usunna amma sai ga wani mutum ya zo yana ta faɗa ya zo kara malikiya amma kuma a lokacin ga gemun shi kwal kwal kwal kwal to wata malikiyar ga malikiya akan ka ka saba ga wandanka ka take shi shehu usmanu a cikin iya usunna ya yi kausan magana game da duk mutumin da tufafin shi ya wuce idan kafa saboda haka ku daina yaudarar kanku malaman ƙungiyoyi ku ban mu da su ku ban mu da su mu mu gurje su saboda sun gurji sunna amma wallahi ba za ku iya ba matsalar ta fi karfin ku wallahi in kuka shiga ku ne za mu zo mu ta ainihin tona asirinku muna nuna jahilcinku da kuma wautarku dan menene kai ka je ka yi karatu kai ka je ka karanta english kai ka je ka karanta economics kai ka je ka karanta kaza kai wani malami zai zo ya ce maka ka je ka yi jawabi hadisi kaza bai inganta ba wanda shi kanshi malamin bai san ka'idar da ake kira ma mustalahul hadisi ba inda zaka ce ma huwa ta'rifu ilmu mustalahul hadisi ma sani ba amma wai zai ce maka wai hadisi bai inganta ba kai kuma sai ka dauka sai ka je ka faɗa Allah madaukakin sarki ya kiyaye saboda haka yan jarida ku ji tsoron Allah mas'alan mu ta fi karfin ku wallahi ku ban mu da shehunnai din nan na dariqa da malaman kungiyoyi sai mu gurje su saboda sun gurji sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah madaukakin sarki ya shirye da mu don haka in aka ce ga mas'ala ta taso game da ruwan sama za a iya hada sallah to dangane da irin waɗannan mas'alolin har ainihin wato wajen kiran sallah in aka ce ga mu mun zo masallaci za mu yi sallah sai zan ruwa ya datse mu yadda in muka zo kiran sallar a ce mun taru za mu yi sallar sai kuma ruwan ya datse mu to in muka zo za mu kira sallah shari'ar musulunci ta ba mu ɗayan abu biyu ko dai a kira sallar tsaf ana gamawa sai kuma a ce ala sallu fir rihal ala sallu fir rihal ku yi sallah a gida ku yi sallah a gida domin in ba ku faɗi haka ba to kuna cewa duk wanda ya ji kiran sallan nan dole ya zo to kuma in ya zo kun cutar da shi ko kuma in kuka zo cikin kiran sallar sai ku ɗauke kalmomin hayya ala sala hayya ala fala sai ku kawo ala sallu fil rihal ala sallu fil rihal shikenan sai a ci gaba da kiran sallah ma'ana kai da ka ji ana cewa ala sallu fil rihal to ana nufin ana ruwan sama ne ko iska ko wata guguwa da ba za ta baka damar fitowa ba sai ka ce to kakka ji sautin kiran sallah ya zama matsala gare ka an ɗauke maka kai sallah a gida kai sallah a gida har sallar juma'a da ta samu sai da ainihin ibnu abbas ya sa aka yi haka ya tsaya kusa da ladanin shi ranar juma'a ladan na zuwa zai ce hayya ala sala sai ce a'a ka ce ala sallu fil rihal ala sallu fil rihal jama'a ai sallah a gida jama'a ai sallah a gida sai kuma mutane a'a ibnu abbas kai ma kuma sabon addinin kuma malikiya fa yaya kuma sai a'a nan da nan sai ya ce jama'a na ga kuna kyamata ne sabon abu na kawo ya ce wallahi wanda ya fi ni daraja ya aikata haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisan duk suna cikin Bukhari da Muslim shi yasa ba yau ne aka fara gurzawa da irinmu ba akwai 'yan al'ada akwai 'yan gargajiya akwai malikawan tintini suna nan mu ma kuma tintini akwai mu don haka sira'i ne ba wai yau ne wannan rikicin ba a'a matsala ce wanda mu mun kafe alqur'ani da sunna a bisa manhajin salaf su kuma sun ce alqur'ani da sunna a bisa manhajin khalaf to don haka asalin hanya ɗaya ce amma da ta taho sai ta rabu to babu yadda za a yi mu dai ba mu takura duk wani da ya ce ba zai aiki da qur'ani da sunna a bisa manhajin salaf cewa sai ya dawo manhajin mu ba to mu kuma in aka ce za a takura mu sai mun bi wannan manhajin na ɗaya dai na wani abu ne wanda har abada ba zai yiwu ba domin komin yi shi ba mu yi da zuciyarmu ba kaga ashe aikin banza ne